Fondation Hirondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma mandantani ke dauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Batun rashin kwanciyar hankali kaimin da kungiyar Tabital Fulatku ta sa kenan a sanarwar da ta wallafa ƙarshen makon nan a nan yame cikon bayani a cikin shirin. 'yan lokutan bayan nan yanayin lokaci a ƙasar Nijar yana gamuwa da zahi da sanyi. Daraktan ma'aikatar hasashen yanayi zai fayyace muna al'amarin a cikin shirin. A shafin shirin na rahoton musamman wato za mu maganta kan rishin samun haifuwa ga ɗa namiji kuma irin hanyoyin samun waraka a kai. Masu sauraro barkamu da yau. talata hudu ga watan janairu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Jami'an tsaro biyar aka kashe, bakwai suka raunata kuma mota ɗaya aka lalata. Wannan shine sakamakon da aka samu wanda zuwa yanzu dai ba a tabbatar da shi ba a hukumce. Biyo bayan wani hari da wasu mutane da ba a tantance ba suka kai a jiya bisa motuna a ƙaramar hukumar sanam jihar Tilaberi. a cewar wata majiya ta garin da studio kalangu ya tuntuɓa yau da sahe wanda suka jikata an kawo su ɗaukar jinya a yame a cikin wato 'yan kai harin an kama ɗaya da rai kuma da dama aka kashe su a ƙarin bayanin majiyar guda bari mu komo babban birnin ƙasa ƙungiyar tabital fulaku wadda wato haɗakar makyaya ce a ƙarshen makon nan a nan yame ta wallafa wata sanarwa batun rashin kwanciyar hankali ne yake damun su arzuma abubakar mamba na ƙungiyar ya ma takwarorin aikinmu na rtt bayani a kai ga kalamun da ya yi Ya kamata 'yan ƙasa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, zaman lafiya ya tabbata. Abubuwan da ke wakana na ƙabiloli wata ƙabila ta ce za ta tashi ta ɗauke makamai ta kare kanta ko ta farma wata ƙabila fararen hula wannan a tsaida shi. Gwamnati ta ɗauki mataki saboda Nijar ƙasa ce mai kare haƙƙin ɗan adam. Idan muna sa haka ya tabbata kowane ɗan ƙasa sai an ɗauke shi a matsayi ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kar a bambanta ta kowa mutanen da ake tunanin suna barna kar a taɓi ƙabila ba magana ƙabila ce ba nijar da muka tashi muka tarar da ita kowane ya yi ƙoƙarin ya kawo zaman lafiya a cikin ƙasar mu makiyaya su je su kiyon su manoma su je su yi studio kalangu tafiyar yanayin Nijar mu dai tsaya a babban birnin ƙasa. A yame shigar kakar sanyi lokacin na ɗaukar wata fuskar gwadi-gwadi ana sanyi ana zahi ga giragizai kuma ga ƙura. Daraktan ma'aikatar hasashen yanayi meteo kacalla lawan gabciya ya ma fanta shamsu fashin baki a kai ga fasar bayanin nasa. Wannan kura tana da nasaba da wani tushe daga bangaren Chadi. Dan iska na kadawa da karfi yana tada wannan kura yana dakatar da ita sama ganin cewa iska na kadawa daga gabas zuwa yamma yana kawo dukkan wannan cikin kasa Idan kuma iska na kadawa kaɗan daga arewa zuwa gabashi tushe na Sahara suke zuwa za ku ganin ja sosai kuma idan kuka ga akwai duhu to yana da tushen Chadi. Wannan shamaki da kuke gani da ake kira iskan yammaci wani iska ne mai karfi da ke kadawa sosai da ke yar cima kilomita 300 cikin awa guda yana kafa wani karya lagu a sama akwai iska mai sanyi iskan pula yana ja da kuma iska suna gamiya a wannan wuri shine wannan kiwon da'ira da kuke gani ba kullum bane ake samun ruwa wani lokaci ana ruwa wani lokaci suna kafewa nan take kuma akwai wani lokaci ana samun dugun ruwa Daga Yame bari mu isa yankin Abzin a ranar Lahadi ofishin cibiyar fafutukar murkushe sarandin kwaya Octris ya kama birgin kwayoyi wana kokain 199 kwatankwacin kilo dubu kilo 214 kenan shigowar garin agadas bisa hanyar diku darajar kuɗin wannan kamun ba a taba samun shi ba a ƙasar niger wanda aka sa fiye da miliyar biyar kuɗin sefa a faɗar da wani wato magabacin octris yama studio kalangu kwayar da mutanen biyu an kai su an kama su game da wannan haraka akwai wani wato zababben wakilin wata karamar hukuma ta agades a jiya da marace aka iso da su a nan yame a wani bangaren kuma 'yan jaridan nan na ƙasar nijar musa aksar da samira sabu an masu hukuncin kamun kashedi na wata guda ga musa askar wata ɗaya kuma ga samira sabu game da tara game da tarar jika hamsin saboda sun ƙara wallafa wata rawaitar da global initiative ta yi bisa sarandin kwaya a ƙasar niger lauyan tuni ya sanya ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin a yayin wani taron baiwa 'yan jarida labari ya bayyana hakan a yau da marece a cewar wato wanda ya yi wannan alkalancin cewa da lauyan nasu shari'ar yanzu ne za ta ci gaba. mu isa yankin abzin kuma a watan Desamba 2021 al'ummar agadas ta lura da wani hawa farashin wasu cimaka da ke fitowa daga kasar Algeria a ƙarshe dai biyo bayan wata gamuwa tsakanin 'yan kasuwa da ma'aikatar duwan a ƙarƙashin sasantawar manyan magabatan jihar an samu sabuwar wato an samu wani sulhu a shigar wannan sabuwar shekara ga bayanin da shugaban sandikar 'yan kasuwa na jihar aminu waje yama wakilinmu anise karim inda ya ce Bayan haɗuwar da ta haɗa tuka masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafi shige da ficen kayayyakin da ake shigowa da su a na Agades, yanzu mun yi la'akari a bisa kasuwanni farashin kayayyaki ya fara sauka. Garin falawa da ya kai har jika goma yanzu jika takwas ne ake sayar da shi. Kwalin madara da ya kai jika talatin da takwas yanzu jika talatin da biyar yake. Farashin kayayyakin ya sauka. Muna sa abin ya ci gaba ya danganta da lokaci da kuma shigowa da kayan muna son hukumomi su ƙara hoɓasa domin kayayyakin su rage tsada kuma su kai ga kowa domin amfanin kowa. Mu komo babban birnin ƙasa ƙungiyar haɗakar ƙananan ma'aikatan bariki na ƙasar Nijiyar a jiya uku ga watan Januwari sun soma wani yajin aiki na kwana uku a faɗin ƙasa baki ɗaya. Rishin aiwata matsayin da kundin aikin su ya zayyana shine babban dalilin yajin aikin nasu. Bari mu saurari bayanin da Muhammad Halidu, mamba na biron nasu yama Musa Hassan kamar haka. mu ne kananan ma'aikata na gwamnati da ake kema auxiliar girowobi secretary maneuver planton jardinier da sauransu to yau muka diba ba mu da wani biya isasshe muna da kundi da gwamnati ta bamu ba su tsaya suka aiki bisa kundin nan abubuwan da ya kamata kundin ne ya bamu sun ke bamu su dole mu mu ta tsaye ko ina akwai tsadar rayuwa kuma kananan ma'aikatan gwamnatin nan in ba gwamnati ta kama musu ba ne cikin wahala suke bisa aikin ka ma a sa ka yi formation ka kware bisa aikin ka babu shi mai ya su kadai suka yi wannan abubuwa yanzu yajin aiki aikin da muka aza na kwana uku in ba su kira mu ba gobe ma aza musu ne zamu yi na kwana biyar daga landi wanga mai zawa statut din muka samu cikin kundi abun da aka rubuta ko guda ba su taba yi mana shi tun 2014 har yanzu ba mu ci albarka kundin nan ba kuma aikin gwamnatin gambu da mu ne ake shi in ba mu bai A cikin shekarar 2021 kungiyar addinin musulunci ta ƙasar niger ta ƙididdige fiye da rabuwar aure dubu uku a nan yame dalilan da dama suke haddasa wannan aunin lissahin a bayanin da dr bubakar saidu ture mashawarci kuma masanin al'amuran islamiyya ya faɗa ga fasar bayan da ya marafika a tahir Abu na farko akwai janyewar ma'aifa, na biyu shine rashin shiryawa da kyau na amare, na uku yin watsi, na hudu shine neman abin duniya daga wajen uwayen amarya da uwayen ango. Mun sani sosai a da kafin a rabu dole sai ma'aifa sun yarda, amma a wannan lokaci ango sai tashi tsaye da safe ya ce ya saki matarsa ba tare da ra'ayin ma'aifansa ba. Gaskiya idan muna son waɗannan rabuwar aure su ja da baya, to dole sai ma'aifa sun ɗauki nauyi da ke wuyansu. haka ne yara suna da 'yancin su zaɓi su. amma bayan sanya hannun ma'aifa ɗari bisa ɗari cikin wannan aure kuma idan ma'aifa suka kula da komai to za a samu wata makaranta da za ta zama misali wajen taimakawa ma'aurata. Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger, bari mu kallama wato shirin da yankin kurfai jihar Tilabiri. Ajin festival ɗin dokin iska na biyar zai gudana a ranakun 27 zuwa 30 ga watan Janairu 2022 a garin Hilinge jihar Tilaberi. Ƙungiyar dokin iska ɗan Hilinge ita ce ke shirya da wannan festival ɗin na sakuwar dawaki wadda za ta ɗau armashi da wasu wasannin gargajiya da kuma na motsa jiki. A yau da sahi mun tuntuɓi Abdulkarim Awi ta wayar talho babban sakataren ƙungiyar inda ya ce. nan bayan sukuwar da wakwai akwai al'adunmu na gargajiya waɗanda mu an ka sani cikin departaman na abala departaman na filin gidi departaman na balyara akwai al'adu waɗanda mun ka sani namu ne na uwayenmu na kakanninmu waɗanda suna nan gaba cewa mun ka doki guri za mu warwado da waɗannan al'adu akwai halbi da kibau akwai musamman wata kokowa ta gargajiya wadda ake yi cikin kominikin bunkuku wadda nan ɗaya ne ake yin da ya giya ne aka yinta. ta mun ba da goron gayyata zuwa ga kasashen Nijeriya kuma akwai ƙasar Burkina kenan festival game festival international karkaran mu ta Hilinge akwai doki wanda Hilinge ɗaya na aka san shi ana ce mai ras arewa jiki ne mai karamin jiki kuma mai gudu mai kyawu wanda ya kai mai ado yana da kyawun kallo bayan shi akwai da wakilai waɗanda za su zaukon su masu gudu. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman a ƙasar Nijar da zaran ba a samu haifuwa ba ga zamantakewar aure matar ce ake nunawa da yatsa alhali ko Masanin tiyata Dr. Khalid Bakka ya bayyana halayen da ke haddasa rashin samun aifuwa ga ɗanamiji, namiji, ga zubin firarsu tare da hawa Mamman. Menene bambanci tsakanin rashin aihuwa da daskarewar kwayoyin aihuwa ga ɗa namiji? A gaskiya an bar zancen wannan kalma ta sterilite. Yanzu maganar kalmar infertility ake yi. Ita kalmar sterilite tana nufin mutum bai iya aihuwa iya tsawon rayuwarsa. Ita kuma kalmar infertility tana nufin rashin samun aihuwa bayan shekaru biyu na jama'i akai-akai ba tare da kariya ko kuma ɗaukar matakin saka sarari tsakanin aihuwa da aihuwa ba. Menene dalilan daskarewar kwayoyin aihuwa ga ɗa namiji? Cututtukan da ake ɗauka haka ta hanyar jima'i idan ba a warkar da su sosai ba ko kuma ba su samu cikakkar kulawa ba sai su haɓaka su toshe hanyoyin da ruwan maniyyi ke bi kafin su fito waje wasu dalilan suna da alaka da ƙwayoyin halitta muhalli akwai kuma dalilai na cututtuka na yau da kullum kamar na koda da cutar daji wato kanser ta yaya daskarewar ƙwayoyin aihuwa ga ɗa namiji ke bayyana babu bayyana da za a gano a likitance sai dai idan dalilin na da alamu da ake iya ganowa a likitance ta yaya ake gano daskarewar ƙwayoyin aihuwa haihuwa ga ɗa namiji a likitance. Dole sai an bi cikakken tsarin bincike. Sakamakon na samuwa ne lokaci zuwa lokaci a yayin gudanar da bincike. Bincike na farko mafi mahimmanci shine na mani a fannoni daban-daban. Me za a iya riƙewa a matsayin sakamako da ke da alaƙa da daskarewar ƙwayoyin haihuwa ga ɗa namiji? Babu tasiri na zahiri akan lahiyar mutum gaba ɗaya. Rashin haihuwa ita kanta ba cuta ce da ke iya yin tasiri a rayuwar mutane da ke cikin wannan hali ba. Sai dai tasiri mai nasaba da fuskantar wani kallo daga al'umma. Shin ana iya warkewa da daskarewar kwayoyin aihuwa? Akwai magani na tiyata, akwai magani na kwayoyin halitta, akwai kuma matakin shan bitamin da wasu sinadarai da ke iya inganta mani Kowane dalili na da matakin da ya dace da shi, kuma akasari ana samun mafita a game da wannan matsala. Mafi yawa bayan an yi magani mutane na samun aihuwa saboda magunguna suna da tasiri sosai. Studio To kada a shagala ga shirye-shiryen na Studio Kalangu, ma'udin mahawar Studio Kalangu na maraicen yau shine zuwa cin rani na matan tandikandiya wani tasiri a kan karamar hukumar karkarar Sidi Abdu Winditan ya rawaita muna rahoto a kai. Tona muka zo ƙarshen labarin namu a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman Isa Kaseni da ke kan na'urori daban-daban. Adama Dawaki ita ce editan maraicen yau. Ni naku ɗan badan nan Arlit Malam Mamman ke muku sallama ai saurare lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.